أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمين منا رسول الله سبحانه وتعالى ta'ala da ya karɓa mana ka gafarta mana kurakuran mu da zunuban mu da dukkan mu ya fara mana imani da himma da ikhlasi ya faru da mana a cikin duk inda muka fita muka fita duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah ya azurta mu kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah Allah ya kamu yau rana ta tabbas ga watan ramadana na wannan shekara dubu ɗaya da hudu da arba'in da wanda ke daidai da sha tara ga watan hudu na shekarar miladiya dubu biyu da ashirin yau ashirin shigai ga watan hudu na shekarar miladiya dubu biyu da ashirin da daya muna dai a cikin su su yusuf a inda da ikinin allah subhanahu wa ta'ala a za mu tashi a aya ta 82 ko 83 na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال بل سولت لكم أنفسكم عمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت أيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون نعم. a jiya mun ji bayanin da yan uban annabi yusuf suka zo suka yi wa mahaifinsu game da abin da ya faru da duniyaru. an awansu cewa ya yi sata ko kuma an kala masa sata su dai ba za su iya ba da shaida a kan shi in ko ba shi ba sai dai abin da idonsu ya gani musu da aka zo bincike an ce wannan abun a kayan duniya ne shiga. kuma suka ce wani in yana suke tabbatar da gaskiyansu yana iya aika wata wata zuwa nishira su tambaya ko kuma ya tambayi ayarin da suka dawo tare da su in ya tambaye su ya tabbatar da gaskiyansu akwatin cikin su annabi yaqub alaihi salam da sai yace bal sawwalat lakum anfusukum amran akwai kai abin da zakatan ku suka kitsa muku akwai abin da kuke koyewa akwai wani abu dai da bai bayyana ba da yake tare a dukkan kudi a cikin zakatan ku ba abin da iya su dai fa sabrun jalil sai dukkan ya haƙuri unnabin Allah subhanahu ta'ala kyakkyawan haƙuri kyakkyawan haƙuri shi ne wanda zai ke kalada. akwai mummunan haƙuri mutum Ba ya gama raki ya gama ƙorafe-ƙorafe ya yaƙa wa duniya ya da mutane ga abin da ya same shi da ƙaddara ya tallata ya tallata ya yaɗa ya yaɗa ya kai ƙaran Allah zuwa mutane daga baya sai ya fahimci mutanen ba za su iya masa komai ba sai ya zaya ce a ai ba damuwa na barwa Allah ai na haƙura, alhamdulillah na haƙura. da irin wannan hakurin ba hakurin ba ne mai kyau da yake ba wa mutum lada hakuri mai kyau da yake ba wa mutum lada shine ɗan da ya ɗora maka wata lalura ko wata jarabawa kada ka ji ka yaɗa ta tana tallata sai dai waɗanda suka san abun tare da kai kawai waɗanda suke kusa in sun sani shi kenan amma mutum ya yada a facebook ya yada a ya safe ni jama'a sa da abda rubutan tallata kaddara ne as-sabru inda awwali as-sadma hakurin da Allah ke so ke bawa mutum lada a kansa hakurin da kyau shi lokacin da kaddara ta same ka kai shiru kawai sai ma an daɗe ma ta warware ma in mutane suka da kan jiki a cewa ne ba ya taɓa faruwa da kai ba san jiki ce eh wallahi ai ya wuce alhamdulillah haka ake so to yusuf sabrun jamil da yayi shine bai ta zaje su ba sai samu ne ku dai Allah wa ranku ku dai kun zato to yaran banza matsiyata Allah tsine muku albarka Allah tsaye muku kaza matsiyata mayaudara makaza makaza da ya kaga kawai yana zubo da ne dan su ya ai a kan yara saboda kun yau gare shi lokacin Yusuf yanzu zuma kun zo kun yau gare shi kun ci a'a akwai abin da zukatanku ke raya muku akwai abin da ku suka tsaya muku sai dai fasabrun jamil asar bahu yake haƙuri zan yi insha Allah in dogara da Allah shi Allah da nake da shi hakan yi ina sa rai ina sa rai an ya atiya ni bilin jami'a Allah ya kawo mun su ya bayyana mun su gaba ɗayan su su biyu da shi Yusuf da Bunyamin sha Allah ina sa rai haka hulan da shi Allah huwa al-alim shine masanin inda suke shine masanin abin da ya same su masanin halin da suke ciki alhakimu shi kuma mai hikima wanda ke zartar da abu a cikin hikima Allah ya bada da wannan Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'ala anhum Allah ya kofa kanshi da kafin su ya abun shi da sai ya ɗauki kanshi daga fuskan su qala sai ce ya asfa ala yusuf ya baƙin ciki da Yusuf ya baƙin ciki da Yusuf kun ga wanda fa aka mai kwarin fashewar shi yanzu wata walla sai mahaifin annabi yusuf ya ɗauki kusan shi daga kan yan uwan ya juya a shi daga harkar shi cewa ya asaba ya mai tsanani kala yusuf da annabi yusuf wa yabba ainahu Idan annabi ya kuka bakin ciki da yawan kuka da yake da game da hacewan annabi Yusuf alaihi salam sai ka idan shi gaba ya koma kari nan bakin nan bakin ma gaba ɗaya ya koma baki kari sol ya saji da farin kwayan nan saboda tsaban kuka da bakin ciki da ya same shi. Yana guzuli, huwa kazimun, huwa kazim, yana nan dai mai jamhuriya da mai haɗiye fushi da cikin ciki alkazi shi ne mutumin da yake haɗiye haɗiye baki ciki ya nuna haƙuri kamar yadda Allah ya ji mu mai yake wal kazimin al ghaiza wal afina anil nas kazimul ghaizi shine mai koye bakin ciki mai koye da kanki baya nuna sai dai abin ya cikin shi ta ciki kawai wanda annabi annabi uh, a islam ya rayu cikin wannan bakin ciki karu da suka ji kawai su ya shirwayo kai tona ya bakin ciki da yusuf nan sai yaran su ce ka karu sai suka ce wallahi wallahi wallahi kai kullum kalma ɗaya na yusuf yusuf yau su da shekaru da shekaru in ba abu baya wucewa تفتح كل مغنى كل مغنى تذكر يوسف كل تنانين يوسف يوسف يوسف يوسف irin wannan tunanin da sa da damuwa da ai zai janyo maka hatta ta kuna haraban janyo maka irin mummunan ciwo kuma mummunan ciwo wanda karshe ta ya kai ga hawan jinin da zai Eh, eh, ka zama paralyzed hawa jini da ya ya harba mutum ya kan wanda wani tsari shi yake yake shan yiwa eh a ko ka samu zuciya ko wani irin ciwo dai yadda lawanta rayuwanka da ta ɗaya durkusar da kai ake same ta irin wannan ba abu in ya wuce hakuri ake a cire shi a zuciya kawai ko kuma auta kuna min alhalikin shine yanda ta fa Yusuf kuma da faranta a kan shi ta shi a zuciyar nan fa kuma ina shi baya nan abin zai tafi halaka ba sai gaman ta ya ɗora maka wata lalura da ciwo mai kwantarwa to abin zai tafi da halaka ya sanka abawar da ta Yusuf ya wuce ya wuce a cikin hakuri abu ya wuce saboda Kala sai ya ce musu ina ruwanku, ni ba ware ku nake kai ƙara da ba, kuma ashku baski wa huzni ina ba. Ni ina nika damuwa ta ce da bakin ciki na zuwa ga Allah. Ni ba a gare ku nika damuwa ta ba. Allah mahalicci da in damuwa ta sami ta gare shi kake mika ta, to a gare shi kike mika damuwa ta. Ni ba muku ba. saboda haka wa alamu min Allah ma la ta'lamuna ni na san abin da ba ku sani ba a wajen Allah subhanahu wata'ala ni ina ji a jiki na suna nan Kina ji a jikina Yusuf yana nan Kina ji a jikina na sani na sani abu da Allah wanda ko ba ku sani ba shi yasa Allah ne ya ce masa ai Allah yana son bayyana wajen addu'a ai idan kana da wata lura a wajen da kake da ka gabatar da ita ga Allah ka yi ta bugawa ka yi ta bugawa ka yi ta bugawa ka yi ta mama ba wancan kwanar shi kawai ka saki ba wani suka ce akwai yace ina asko baki ne baki ne kuma huzni ko da huznu duka bakin ciki ne amma kamar suka ce shi baku bakin ciki da zai samu ka fara da maka ta ma wani ka sayar masa ita tabba bakin ciki na amma da ka furta ma wani misali wani da ka ya kawo shi ziyara kana zo. cikin wanda ya kanta haka kawai kaman kana da damar ki wallahi wallahi da wani yara wani da wani nan sun ki rasuwa Kuma sa ji makwabci na wani ne a bayyana masa baƙin ciki kawai amma shi kuma a shi ne bakin cikin da kawai kai dai ka baro a cikin shi yana cinka yana cinka har yana kai ka ga ranewa yana kai ka ga ranewa yana zama dindindin a ciki ta shi zai fita shi kuma akwai muna da algammu da alkarbu shi kuma algammu abu ne dan ba ciki dan lokaci kawai damuwa da lokaci ta ta ta yi kawai ta ta an ta kuɗi ta wuce amma an karbu shi yana zama tare da kai har ya ya kwanta huznu ba ka furta da wani a kan shi yana nan a tare da kai ita iya wani cikin da iyayenka ne ba ka iya furta ma wani cikin iyayenka da halin da ba ka ciki ya ce wajen zuwa wajen bokaye kan tsubu take bi ta mata wa'azi ta mata wa'azi ta hauka da ba shi da siyasa ba shi da shi ne yana tsubu ba da ba ta yi kusan da ya tsani a dan kafar ko da ya tsani to irin wannan damuwa ya shiga ya zauna masa ko damuwan wata da cikin iyalanka wanda ba za ka iya exposure da bayyana ma wani ba sai bakin cikin na cinye ka yana cinye ka yana cinye kana dan kotsewa kana rana to nan shi ne aljuzu kuma yakan daɗe da mutum shekara da shekaru to kaga ai yani annabi yusuf kasewan shi shekara na musamman da shekara arba'in har yau ai baban yana maganan yusuf har yau kuma yakan furta musu ɗan sa'i abin da ya furta musu ɗin shine basu abin da bai iya furta musu ɗin shine al'uzuri yace dukkan su biyu ɗin yana miƙa su zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo sauki da kuma masa sauki ina fata an gani ko يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة وجئنا ببضاعة مزجاة فأوصلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين نعم da haka annabi yaqub alaihi bai dai shi da tsammani daga Allah ba yace ya baniya ya ku ƴaƴana dukkan su ya kira su taran nan yace ibhabu ku sake tafiya koma misira ɗin nan aka haɗa su min yusufa je su nemo mana yusuf jiyo mana labarin shi su tsara tafiya da shi wa akhihi da ɗan uwansu bunyamin ku daidai ku ƙara dagewa ku ɗauki alfarma ku roƙi wannan dai shugaban da ya riƙe shi ku ƙara lokon shi alfarma wala kai a sunin rahun lahi kar ku zanna ku ɗaya tsammani shi Allah ba a ɗaya da tsammani da rahmarsa innahu la yai'u ba mai ɗaya da tsammani daga rahamar Allah illa qawlul kafirun sai mutane kafirai kafiri da yake ɗaya da tsammani da rahamar Allah yake gani Allah ba zai mafiya ba ba zai mayu ba. to musulmi ko kullum yana kyautu da to cewa Allah zai iya masa bai da yake da Allah saboda wannan rashin ɗaya da tsammani da muke da shi daɗa fita wannan karon kuma a je a buga cin ji a je a ji wani labari a yi shi a nema duk kusa kara ku tafi bayan sun aikace sun shirya sun ɗauki kayan awu da ‘yan buhunkunan su Ka kama hanya ka iso misha amma dakhalu alaihi yayin da suka shiga inda annabi yusuf yake lokacin yadda malamai suke zama tun ya zama so masa shi da ba ɗaya ma ne sarki kiran ma da ba ɗaya ba ma a ministan ba kwanu sai suka je suka karar da shi da ɗan kayan awunsu na neman arziki suka ce ya ayyuhal azizu ya kai mai martaba ya kai mai girma Sai tsanani fa da tsanani wahala ba ta wahala sai da fari waɗannan shekaru bakwai annabi Yusuf ce musu sai an yi shekaru bakwai babu kan ana fari ba noma sai ka yake su kwanaki abin da suka nome da shekaru bakwai ta. ina ba ta ne ko yanzu ana cikin ne waɗannan shanu bakwai da sun nan ba cikin su ake rayuwa ko ba mai ai abu da ce kashe ya yanka ne ya bushe yake to masana wa ahadar burro ai ayyuhal azizu ya excellency na mai martaba talauci fa da yunwa talauci da yiwuwa da rashi da ma cututtuka daban-daban kullum jinya ta masana kisa sai mu ba halala da iyalanmu gaskiya ba ba da shi ga yiwuwa ga rashin abinci ga jinya ga rashin kuɗi abubuwa fa sun hauhawa ji'ina bi ba'atin kashi mun tara zuwa maka an dai da muka saba zuwa ana aunawa amma wannan karon bi'atin muzdatin mun zo maka da buhun buhunhuna kanana da kuɗi ɗan kaɗan kuɗin ma ma babu shi abinda muka ɗan tattaro mai tsaro mai kifi mai kila muka da su kai ma na karon ba aka aufi lana kaila muna neman alfarma hakiki ta mana da ya mahauni kan a kalli yan kuɗaɗen mu da ba su kai suka kogo a ce kwatan kwacin su za a samu a mana alfarma hakiki ta mana hakiki ta mana aka sabbat alaina muna neman alfarma da falala a kuwa da shi bunyamin adamus wannan duka a matsayin sadaka da suka mana da za ta yi da suka mana awu da za ta yi wanda ya fi cikin kuɗin da muka zo da shi da kuma da za ka shiga mana bunyamin duka ka rika ka a matsayin sadaka fi sabilin lahi Allah biya ka inna Allah yajzi mutaqabbisin Allah madaukakin sarki yana sakantawa masu masu sadaka ne ka zo ya ba abinci ya suka saba ya misali da naira dubu ɗari misali dubu ɗari a loda musu ko miliyan to bayan sun tafi talauci da jikiya da yau da da suke da shi sai dubu ɗari amma suna suka ba da miliyan ɗin tsarin da miliyan ɗin ta fasu a matsayin da Allah bai kasa maka wanda ce za ka kalli daidai abin da muka zo da shi ka ba mu kwatankwacin shi buƙatar gida ta ci wannan dubu ɗari misali sannan gida da ake kamar da shi dubu mu ka kalle mu da idon rahama a matsayin ka mai yi don Allah ne kawai ka yi don Allah ne kawai ka tabbaci a matsayin ka ba mu da zuwa tare da doko kamar ka fara da abin da ya faru Duka yana kusan kulawa cikin ma'ana ba har yanzu yanzu ne annabi yusuf قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذا أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتك ويخبر فإن الله لا يبيء أجر المهسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تفريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين na'am sa ya musu matuƙa ni daga bayanin su ya san dai gida ba daɗi gida ana wahala gida ana yunwa ana jinya kuma ya san hannun mahaifi a wannan yanayin da hali da su ɗin don ya ce su a kamarin ba daɗi tausayi da ɗan uwantaka sai ya tambaye su ƙara sai ya ce musu هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه shin kuna iya tunawa irin abin da kuka yi ma Yusufu da ɗan uwansa irin aika-aika da kuka yi Yusuf a kuka kama shi kuka roƙi mahaifinku alfarma a ba shi ya bi ku kiwo kuna tunawa ya fi ku ciwo kuka jefa shi a rijiya kuka juya kuka tafi da ɗan ƙunshi biyamin irin yadda da kuke mu'amalantarsu a gida da irin mu da kuke musu da mummunar mu'amala kun jahilun a lokacin kuna cikin jahilci da rashin sani ya kama? ku mu'amalanci ƴan uwanku kannanku suna ƙanana irin wannan mu'amala Ku suna abu ne kuka musu sai suka shirya ta mai wa ya sa ake shi wannan sirrin mu da muka yi kayan mu mu kai a yanki hatta ba mu mafaita wannan ba bayan fitar da su suka zira mai suna kallon su suna suka na yusuf sai kudin kanta yusuf kadda ta yusuf ne ta kai da yusuf kala yusuf yusuf nan wannan shi ne kan ba ku ga na rike shi ba ku ga na rike shi ba ha ba shi ne kari na da ya da ku ba daya wannan lahu alaina Allah ya tsada mu Allah ya mana baiwa Allah ya tsada mu Allah ya tsada mu innahu man yasbir man yattaqi duk wanda ya tsoron Allah a gaban shi ya tsoraci Allah a rayuwarsa bai cuta bai ha'inci bai zalunci bai saba wa Allah bai cin amana wa yasir kuma ya yi hakuri a bisa kaddarin da Allah ya kaddaro masa fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin Allah baya tozartar da kuma su kyautata a rayuwansu Allah baya so zartar da su Allah baya a hankali da su Allah bai wulakantar su Allah bai ƙarfafa su Idan da ya nuna musu cewa ya yi ya shi Allah a lokacin da yake gidan sarki nan lokacin da aka bashi masauki ya shi Allah wajen mummuna cikin iyalin wannan ubangidan ta bai saka ta ba ya korace Allah bai shi fata ba ya korace Allah wajen amanin da aka jamfa ba ya korace Allah wajen da matan nan suka yi suka yi kai masa har ya suna yayyanka hannayensu ya korace Allah ya kira an zaman kurkuku a kai da duk wata matan ya korace Allah bisa amanan da ya bashi sannan ya yi haƙuri da kankara yana haƙuri da su ɗan uwan abin yusuf da su ce shi na tsarawo ne an yi miyami ma ya yi kyauta ba abun ma sai yana koyewa yana koyewa yake to ina gaya mu ku rike tsoron Allah ku rike haƙuri wanda ya rike waɗannan abubuwan guda biyun Allah baya taɓa tozartar da shi baya kaskanta shi baya wulakanta shi ina sai suka ce tallahi wallahi tallahi laqad afaka Allahu alaina Allah ya ɗaukaka ka sama da mu Allah ya ɗaukaka sama da mu Allah ya maka ɗaukaka wa in kunna la khafi'in fa mun tabbata mu yi kuskure mun tabbata kuskure a rayuwarmu ne kuskure kuma mu yi nadama wannan kuskure mun sa wani irin yanayi na rayuwa turban da muka je da kai a rijiyar nan mahaifinmu ma muka sa shi a wani irin yanayi na rayuwa yanayi na kunci na bakin ciki na kuka na rashin kwanciyar hankali sai ma a haka muka saka mun takka kuskure da haka mun yi nadama suka ce sun yi na dama da suna neman kafuwansa da kafaransa kala sai ya ce musu la a laifin yau da yau babu damuwa sha Allah Allah ya fi mana babu damuwa ko ba abun da ji ne na yafe na yafe na yafe yaga fi Allah lakum ina roƙon Allah ya gafarta muku ni ya na wa Allah kuma ya gafarta muku wa mu arhamu rahimi Allah shi ne mafi tausayin da su tausayi to na tausaya na yafe kuma ina ya kai mana da kuɗi da haka yau tsakanin mu kaman babu komai amma wani abu da taɓa faruwa ba ku cire wannan a zuciyarku. na'am amma ba sakona اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيراً قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون أن يوسف عليه السلام ya zauna da su tun lokacin da ya yafe musu inan ya zauna da su yana hira da su yana hira da su yana jin labarin gida ya jira ya wane ya wance ya ba ba wani irin hali ba ba ya ai ai ba ba al'amari shi ba kyau wala yana cikin kunci da baki ciki da damuwa bai iya bacci kullum yana cikin kuka har idan shi baya gani yanzu saboda tsarin kuka da rashin sa ciwo duk yara ne damuwa ta nan abin ya dami shi da gaske sai ya ɗauko wani daga cikin rigarsa shi annabi yusuf sai ya ce to ya auna musu komai ya ba su komai ku zo izhabu bi annabi hada ga wanda riga ta yanzu idan kuka koma gida ku riƙe wannan rigar da kun je wajen shi ku je ka rigar a fuskar ina da duka bice a ku ɗauki wannan riga na ku riƙe ku tafi da tuhu ala wajuhi in kun ce ku jefa rigar a fuskar haka yaki basiran yake idan shi da gani shi zai da normal kamar da sannan nan ta ke bakin ciki da kunci da da suka mamul zuciyan shi na shekara da shekaru duk Allah zai yaye su ya sauko ta irin natsuwa da kwanciyar hankali da babu sakaiki babu bakin ciki babu komai zai ji tashi an yaye masa wannan damuwar idan shi kuma zai dawo sannan kuma wa a atuni bayan an na biyu ku shirya da kyau ku tattaro iyalanku gaba ɗaya da gidan gaba ɗaya ku kawo ku zo wajena. Eh, za a ba ku zauna kuma da zaman ƙauye kenan na Allah ina ku kuma gani ko ba ku kora kai ku zama cikin garin a da ku kawai ku ce kai Da kawai na Allah ina ku kuma ne ko to suka kai iri aka musu lodi suka musu komai suka shirya suka kama hanya ولما فصلت العير yayin da wannan ayarin nasu al'iru shi ne caravan ayari mai ɗaukar abinci a ra'uma yayin da suka fito suka bar misra ɗin suka doshi ƙauye garin su ɗin Kada abuhu sai mahaifinsu annabi yaƙub sai yana yi wa mutanen gida hira da mata da waɗanda suke cikin gida da suke gane sai ya musu kai inni la ajidu riha yusuf ina jin kanshin jiki a annabi yusuf ina jin kanshin shi da aga yusuf kullum yana jiki yana liƙe da shi ya san kanshin jiki ya ce ina jin kanshin jiki a annabi yusuf wato kuma kawai sai Allah yayi nufin zuciyar annabi yusuf da tashi da ɗan uwan ba da ba sai Allah ya nufi ya tsada su kawai yana jin annabi Yusuf a jikin shi kawai laula an ku Ya ce da ba dan kada ku tsariya ta ni ba ko ku ce na kika korafi ko danganu to da na ce muku annabi Yusuf yana nan yana raye kuma kwanan nan da ku kalu sai su gidan kuɗi kan da aiki kullum ma ka san dattin sa iya tsuba ya kama wannan ya kama wannan ya tafi har haka ji shi kuma ya ka mutu lafi kai dai muna gani dai da dai da kan ya tuka yau abun kuma ya dawo ne abin da kwana shi an da shi yau ya dawo ne kuma yusuf yusuf yana da shi da kaza yana kaza abun ya dawo kuma to mun ji da da mun je Allah shi gaba abun nashi yanzu ina jin ma kawai kwakwalwar jika dan ya dan fara sautuwa haka ne ganganun kullum shi kawai inda shi ke ba ba ta an sani a da shi wani sa'i to shi ta annabi ne da shi ta kalle mutum ba Allah ba ya da ta kalle irin wannan da kasa har ya rika maganganu afa ah, menen da kiran a ce bai ce abin da yake faɗa ba su ne da suke da irin da dai tsofaffi dai in suka cikin suka tsofa suke Wata shi zana da mahaifin da hira fata minti talatin ka ba shi goro ma ka ba shi abin amma tana shi shahiyar da wani nawa ne yau sai ki ɗaya ban gawa wani ba. ya rika zo ya ce ka ka ba ya ce sai mu je da mu mu je hankocin mu mutum ya ji da ba ba fa amma ka ji da safe ɗaya bai gan shi ba abun Allah Allah Allah ya kara tsawon kwana sun gaba haka ba a ji kawai kwakwalwar wai ta fara tafiya sa suka kai kai halin nan da ya da aka manta shi yanzu ka dawo da shi aka ji dai dai abubuwa فلما أن جاء البشير شاين دا آياري يداو يائن شزن كتداو من أتى البشير إن دا يشكو قدم بابنسو كما حلقاه على وجهه يلا زوما كما يتسلم لكم ما إله يشكو وجالي قاعد يوسف كم كسنشي فقد بصيرا سيقلب بابن يداو فريش ganin shi da karfin shi lafiya idon shi suka da kaman ba abin da ya sami wajen baki ya dawo bayan ah, ga ya wuce yana kuma da kuma ka samu mutum mai jikin shi ah, da sami a wajen glass ta kara komai yanzu wata idon shi ya zamo wanda sai ya cewa hey yasu kawai ya nasu daga lokacin da yi ma albishi ba yana jin ƙanshin annabi yusuf daga lokacin damuwan da bakin cikin da komai suka shiga zuciyar shi sai ya shi ya dawo garau yana ma cikin jira ya dawo shi ma yanzu ya dawo sai ya waiga sai suka kistanta mata cikin wallahi ba ai a shi mutum idan da yake mana awun nan yake ta mana har ya mayar mana da kuɗi a ce wallahi yusuf ne yusuf ji baba ai kaji kaji kai sai ya rike bunyaminu ma ya kama da bunyaminu mun ganci mun hira ya tambayi gida ya tambayi labari ka ya tambayi gogo ya tambayi kawu ya tambayi wani ɗaya bayan ɗaya yake yana gaishe ku gashi gashi kuma ba kai bugu da ɗari da yake yana kuma a kan a kowasan wannan kawai baba kawai ta musu jama'an gida da mutane da suna ji kala sai ya wanda ya kalle su ya kalle su yake musu alam aqul lakum Ya kukan faɗa musu ba Ni inni a'lamu min Allah ma la Da kuka muku cewa ni ina jin wani abu ina da Allah da ku ba ku sani ba ni na san wani abu da Allah da ku ba ku sani ba an gaya muku Yusuf yana raye ba ban gaya muku kwanan nan ina gadda mu haɗu ma da shi shi ba muku ba kuka shi sai abu na baya karewa ko da zufa da shi sun fada da bakin su na'am قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين نعم قالوا suka ce bayan an yi tattauna an yi komai hankali ya kwanta ƙaru sai suka ce ka ya abana ya babanmu istakin lana don an ka nema mana da Allah ba su kira ban ku samu musu ba domin wa man yaghfiru illa Allah ba su gafarta bai sai Allah suka ce nema mana gafaran jikinmu. irin hali na zullun da muka sa ka a ciki hali na rikin kwanciyar hankali haƙin ciki da yawaita kuka da ba ta da wani da yi Yusuf da shi ma in halin da muka ce a Yusuf a ciki da abubuwan da suka da daga gare mu marasa daɗi marasa kyau ba hana a nuna mana da faran Allah gaskiya gaskiya gaskiya na ku ya kafa ilu mun taka kuskure mun taka da bayanci Tattila da kuma da nema mana gafarin Allah da mai zubbinmu. wannan kuskure da gashi da muka yi ba mun yi na da amurka da muka yi قال كما يكون سيشن سوف أستغفر lallai zan nema muku gafar Ubangiji na matuka matuka matuka zai sai wanda ka zan zan zan zan tsaya tsayuwa wajen nema muku gafarar Allah idan abun babba ne abun babba ne da tabbaci cewa innahu huwal gafurur rahim shi Allah nan mai gafara ne mai jikai dukkan abin da mutum yayi Allah bai mutu ba bai gafara Allah yana gafarta masa kamar yadda Allah ya yi kawai ya yi bayani a cikin suratul nisa yace innama tawbatu lillahi lil ladina ya'maluna su'a bi jahalatin ثم يتوبون من قريب فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حصل أحدهم الموت قال إني تبت الآن والذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما أن ce gafara da tuban Allah yake bawa shine abin da sai aka sanar da ta ta gano kuskuren ta ta nemi gafarar Allah to Allah shi ka gafarta wannan zunubi amma ba na gafarta zunubin da mai shi yana aikata shi ka tuba ka tuba a mafi ya ce sai da ya ga mutuwa ta zo masa kai ya kai barbara yana shi mutuwa sai ya ce yanzu kan ya tuba ya tuba da yake ya san da mata shi bane wanda ba su ba su jikin yalla shi ne mutu da wajen kufar aka yi suke mutu da kafirai sai an je lahira ga su Allah ga jihar na musu cewa Allah ya fe musu Allah ya ce ba na ya fi irin wannan zunuban ina fata an gane ko to waɗannan sun tuba sun nemi afuwa sun yi nadama wata sharuɗa sun haɗu. Falamma dakalu ala Yusuf yayin da bayan sun ne dan ya nema musu gafara Allah sai aka fara nan da aka tara gaba ɗaya a kaura kuma sai aka fara rikici aka tattara da iyalai da gida da kowa da kowa aka tattara aka kama hanyar nisa suna zuwa misira suka sama inda yusuf yake alaihi salam falamma dakulu alaihi yayin suka shiga inda annabi yusuf din yake awa ilaihi abawaihi sai ya gudu sai ya rungumi iyayensa da yaro yake gudu ya rike baba in ya dada da kasuwa ya da gida ya rike mahaifinsa ya rike mahaifinsa abawaihi fakala ya zauna da su ya yi maraba da su ya yi murnan ganin su suka ganshi ya gansu ga 'yan uwa ga kowa da kowa hankali ya kwanta ya kwanta ya natsu ya ba su sauki ya ba su za su suna da ɗaya komai aka ƙaura ta ce udkhulu misra yanzu ku rika wadawa da cikin misra kawai in sha Allah ta ce da yarda Allah a da cikin ɗan yanzu ko ɗan misra ne yanzu ba ku ɗan kuma so ƴan misira misira ta ku ne ta haka za ku wada cikin ni'imar Allah da kariyar Allah da abincin Allah na'am ورفع أبويه على العرش وقروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم وجاء بكم من البدو من بعد أن نذب الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم to Yusuf yana zaune alaihi salam akan kafar mulki ta sai ya ɗan tabo iyayensa suka hausa da ƴan uwan shi gaba kuma su goma sha ɗaya gaba suna gaggara kanshi shi sai ba an shi da mahaifiyarsa din da ɗan uwansa din nan gaba ɗaya su sha ɗaya su suka rintsina masa matsayin da ake na wasu sarki shi ne wancan kera aiki a hada ashara ɗauki da cikin kenan ina fata an gane ko su ya masa nan da suka yi da ɗan uwan shi su gudu da ɗaya ne shi ne a hada ashara ɗaukaban shi ne sassanin taurari goma sha ɗaya ɗin nan da ya yi mafarkin sun masa su sujada mahaifiyarsa kuma su ne rana da wata mahaifi shi ne ranar ya mahaifiyar shi ne ita ce wata amma da su suka nufi na mai cewa mahaifiyar ta da su amma wanda ta kula da su ɗaya matar kenan a shi mahaifiyar su kenan to su in ne da suka rintsina mata shi suka maka yana da ban girma a matsayin shi da sarki yanzu wa qala an ba shi sai yace ya abati ya babana hada ta'wilu ru'yaya ga fassaran mafarki na fi misali a aikace wa dan shi min qablu wanda da na ya ina yaro ina qad ja'alaha rabbi haqqan ubangiji da ya sanya mafarki na yau gaskiya na gan shi in reality wajen ya kuma na ina lallai ubangiji na Allah ya kyautata mun in akhrajani ina nafsihi lokacin da ya fidda ni daga kurkuku ya fidda ni daga gidan kaso Allah ne ya shirya ya gode wa Allah ya mu za a cikin minal badawi lallai ubangiji na Allah ya kyautata mu wata kyautata wata biyu ita ce yanzu ya raba ku da kauye ya kauko ku da kauye ya kawo muku min ba'di an yazaga shaytanu bayan shaytan dai yayi abin da yayi ne wa baina ikhwati tsakani na da yan uwana kun san annabi Yusuf ya rike wannan bai ce bayan yan uwana sun cutar da ni sai bayan shaitan ya dasa kiyayya da sharri da dama da almundana tsakanina da ƴan uwana dama sai yake inna shaytana lil insani adu mubin lokacin da mahaifinsa yake masa kada ka kuka wa ƴan uwanka wannan mahaifin da kaidi da makirci ya ko da yake inna shaytana lil insani aduwwun mubin akwai ayan to kuma din hai annabi yusuf shi ma anan sai ya danganta da ya faru na rashin jituwa tsakaninsa da ƴan uwansa da shi shaytan din dai bai danganta shi zuwa gare su ba sai bai ce bayan ƴan uwansa sun ci da shi sun wani kanta sun cutar da sun tozartar da shi lallai inna rabbi lallai ubangiji na latifun ubangiji na mai rangwane ne mai sauki ne liman ya sha ga wanda ya so innahu huhuwa alimul hakim lallai ubangiji na shi ne masani alhakimu mai iya hukunci kuma mai hikima duk wannan hikima duk ka same shi mai hikima da baka da hukuncin shi ya yayi baya hukunci akan zalunci yake duk wannan abu yanzu ya danganta shi da Allah tsarin Allah ne shirin Allah ne haka Allah ubangiji ya so wannan shi ne bayani da jama'in da annabi Yusuf ya yi wa iyayensa ya yi wa mutanen gida ya yi wa kalili da ake mutanen gida ina fata an gane ko wasu addu'a da yake musamman idan Allah ubangiji ya kai mu gobe Allah ba ya nuna mana tambaye ka kamar haka tambaya ta ko a yau ina cewa malam tana iya neman saki idan mijinta baya ba da jinsi kuma idan ta samu ta dafa idan ta samu ta dafa ta bashi da yake kushewa kuma kuma tana da laifi eh, tana da laifi don eh, eh, tana da laifi ta tana bashi abincin tuna bashi tun bashi suka mai kyau tun da ba shi ba shi ya nemo ba o za ka sa mana ba shi ya nemo ba nemo shi ka sa shi da ba ba din da ya din da han ai ya kauna ne ya ne ba a haɗa shi ya nemo ba ya ba kan gani kuma sai ka iya neman saki da kuma shi ta ita ba ka samun haƙoƙin ka kana iya domin kuma bara akwai cutarwa a haƙure in akwai cutarwa a haƙure ɗayan ba a fita yana cutuwa wannan cutar ba a dinganta ita wanda ita ce ciki to musulunci ya yarda a yi ciki da na bara da ba a yi zaman cuta a cikin maza wani cikin zama tare ba saboda haka ba ciyarwa ba ciyarwa kuma yana da shi ba wai bayi da shi shi nan wannan shi da mutunci ya hada da a yadda ba irin abin a zauna haka sannan na ihu idan ka da ba shi. ita na ta isa ta ta ya nuna kana da imani amma idan kun lokacin da ya haka kuma zai kushe ya yi kakari da cewa ina gama ka duba abubuwan su shafi ko bai bayar ba ya samu kuma yadda ba ake a wani kama nama to irin wannan idan ya zama kamar ta samu ta ci shi ta dama bai kama ta ta samu ta ci ma magana ce wannan shi ne kuma iya neman saki dan shi ne ke cutuwa a kashi su da suke a hannun shi ai zai saki shi kuma tana iya neman abuna a saki wannan shi ne Assalamu alaikum tambaya ta biyu tambaya ta shi ne idan wani ko wasu suka kashe shugaba ba bisa haƙƙi ba ko kan hukuncin musulunci shin dukkan laifukansu ya koma waɗannan waɗancan mutanen da suka kashe shi ba gani ba idan wani ko wasu suka kashe shugaba ba bisa haƙƙi ba ko kan hukuncin musulunci sun dukkan laifukansu ya koma kan waɗancan mutane da suka kashe shi Eh, ne da sa kai shugaba ai rai rai ne kawai ba ka kashi idan ka idan mutum ya yi kisa bisa zalunci da addanci. kuma muni ne aka kashi Allah maɗaukaki sarki ya tana da masa abubuwan guda biyar wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan wa kashe mu'mini musulmi da gangan fa jaza'uhu jahannamu ɗan kenan sakamakon sautan jahannama ba alaihi sai Allah ya tabbata a kan shi wala anahu tsinuwar Allah da na Allah ta tabbata a kan shi ba a addana da azaba asiman ya tabbata masa azaba kuma mai girman gaske shine wanda kashe musulmi da gangan ba abin da yayi kuma idan hukuncin musulunci ne musulmi a gwamnatin musulunci ta kama wani ya yi da za a zartar masa da hukuncin kisa ko ya kashe wani za a zartar masa da hukuncin kisa ko ya yi da ya bar musulunci za a zartar masa da hukuncin kisa wanda suka fi su kashe shi ba su wani laifi a wajen Allah umarni da na Allah yake a yi a kuma za a samu domin sun a kashe Allah wa yakun fil a yafi ya ulil albadi wa annakum tusun tattaqun kuna da lada saboda kun tsaya Allah subhanahu wa ta'ala ko haka nan a rai da kake nufi rai ga wai na shugaba kullum kan yaro ka kashe aka ci wani rai da ya fi wani Allah ku ta samu yake a wani tsawon Allah ya bayyana ma'anai tara a saka shi a cikin addu'a da shi da mai cinsa Allah ya tsaya Allah ubi da biya musu bukata da biya mana bukata da daya muna tawassuli da wannan da muka yi Allah ubi da ba mu da wannan zama mana albarka muna tawassuli da wannan ayoyin da muka karanta Allah ubi ya karba mana ibada da muka yi Allah ya karba mana azumin yake bakin mu muna da kuma Allah ya daukakin tafiya biya ma kowa bukatar shi ta alkhairi muna roƙon Allah ya gafartawa shugaban kasan shaji Idris Zidi da ya rasu dazu Allah da farka masa Allah ubangiji kyauta a matsayin shi na musulmi Allah ubangiji ya fiye masa kurakuransa Allah ya sa aljanna ita ta ji komansa an shi ya gaje shi Allah ya iya masa Allah ya azurta shi da adalci a cikin tafiyar da kasar ta wato a alkhairi Allah kyauta ta ƙarshen mu musulmi a bikin mutum wanda suka ga mu Allah ya haska musu sanya su a cikin jikin amma فصالح اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته